وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير bamu ba su wasu littattafai ba da suke karantawa ballantana su nuna musu cewa alkur'ani ƙarya ne muhammad ne ya ƙirƙire shi haka kuma ba mu aiko musu da wani manzo a gabanin zuwanka ba ya kai wannan manzo don ya tsoratar da su azabar allah